an ka ce in kiɗi ya sake rawa sake ta kai muna cikin refundation amma akwai ya cuta wadda ke nan ke bata mu ƙasa suna shine almajirai masu yin bara wannan ya zame mu nijar kamar gyambo bai yiwa ne kullum mutane in kun ka diba cikin garin yamai da yara da ƙana da mayan mutane lahe su lumi mai yawa su zo suna sana'ar bara ba alheri ce ba kuma ba ta ka alheri cikin kasa ballantana yanzu cikin damana mutane zo suna bara da karin su ya kamata a ce sun je gida sun yi noma kuma mahi yawa duka yara ƙanana ne su ma uwayensu shi ne ake cima nasarar ga cima da mishin bai tantanta ba irin wanga abubuwa da ake shi ne an ka ba mu umarni an ka ce yanzu wannan abu ya yawa don ka an ka bar shi dan wake guda ke bata iri to mu irin mu yawa gare mu so shi bata mana don dole ne an ka ce yanzu waɗannan mutane a yaye su a maida su gidajensu maida su za a yi gida kuma daga rana wata yau an kama abin ga sun zamanto kamar dai farauta ta samu rika yi ta almajirai tun da mutane mun lura abin da suke yi ba dan Allah ne ake yin shi ba eh lalle in mutum miskini ne ana so a taimaka mishi to kowa ai ya san miskini wajen shi don shi yasa an ka ba mu umarni an ka ce a maida su gidajensu kuma daga can za a tsaida su a dakanta su Kama gouverneur kamar prefe kama maire su diba su gani yadda za a yi a dan shirya su a samu famikin su a damƙa su ga su a ce kasu dawo dan in sun ka dawo ya mai in an ka kama su tun da yanzu za mu yi musu kamar abin da ake ma mugayen mutane a doki foto a doki amfaranta a san su wane ne in ka sake dawowa kenan ka kuka da kanka sa a doki ka a kai ka cikin gonaki kai noma tunda muna nan muna garan baraji Nijar donc shi ne za a yi a duka amai da mutane su je su yi aiki su yi unhwani ba kamar aikin ta ne wanda mun kana da saru a wanga aiki ne wanda zai unhwanin ƙasa shi ma shi yi unhwanin su